Sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin a nan yamai. Masu raro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa hukumar sadarwa sai ta girka kwamiti mai kula da rarraba kudaden tallafi na kafafen yada labarai muna dauke da bayanin sanarwar kungiyar alkalai ta saman a rahoton musamman na yau za ku shi halin da ake ciki a game da annobar cutar kolera da ke wakana yanzu haka a nijar a yau ne kwamiti mai kula da rarraba kudaden tallafi na kafafen yada labarai mai kumshe da mambobi takwas ke fara ayyukansa a nan yamai kwamitin na da wa'adin wato kwanaki goma sha biyar da ya kammala domin ya kammala bincikar takardun kafafen yada labarai ashirin da biyu da suka hada da jaridu da kuma rediyoyi da talabijin sha tara waɗanda suka shigar da bukatar samun kudaden Shaharu Mamman mamba a wannan kwamiti ya yi wa Tanani Fude Ahmed da ƙarin bayani. To wannan eh, kuɗaɗe akwai eh, na shekara 2016 da sha bakwai. To a wannan zaman taro eh, na yau wannan kwamiti shine president na hukumar koli ya dora ma yauni daga yau na ta da aikin eh, kasahin eh, raba wannan kudi an ba shi a dokance kwana sha biyar ya yi nashi aiki ya ajiye takardu wanda ita kuma hukumar koli za ta bincike wannan Eh, aiki da kwamiti ya yi daga in ya yi shi a kan doka kamar yadda ake kowane lokaci 'yan shekaru na baya a haka ne wanda suka dace in suka same su za a ba su irin nada in ya so daga wannan shekara mai kamawa a lokacin ne sabuwar doka ta abin da ake ce ma tallafi and direct wanda eh, in ka samu ga abin da ya dace ka samu sai a tambayi gidan jarida to menene kuke so na kayan aiki wanda za a saya a baku na daidai kuɗin da kuka samu amma a yanzu kuɗin ne za a ba su duk wanda ya dace abin da ya samu haka za a zuba mishi kayan shi kamar yadda ake yi da. mu sanar da kudu cewa wata sabuwar doka mai lamba 31 ta 16 ga watan man na 2018 ta sauya tsarin da ake ba da kudaden tallafin ga kafafen yada labarai inda za a suma ba da kayayyakin aiki wato na darajar daidai kudaden da kafafen wato kafar labari ta samu. A wani taron manema labarai da ta kira jiya a nan Yamai, kungiyar alkalai Saman ta bayyana cewa fannin shari'a na fama da matsaloli, musamman rashin mutunta hukuncin mashara'anta daga wasu mahukunta da kuma rashin kayan aiki da suka dace domin mashara'anta ta gudanar da aikinta kamar yadda ya dace. Nuhu Bubakar, sakatare janaral na kungiyar Saman, ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Koyaushe da zarar aka zartar da wani hukunci a cikin waɗansu harokoki akan samu cikas wajen aiki da abin da dokar ta zartar mafi yawa daga hukumomi. Abin ya yi yawa. Abu na biyu kuma yana da nasaba ne da wata jarabawa da aka shirya da bata daɗe ba na ɗaukar sabbin alƙalai. Sai ga shi an samu masu jarabawa da ba samu maki ba amma aka bayyana sunayensu a cikin waɗanda suka samu. Wannan rashin adalci ne tsantsa sai kuma batu na gaba shine kayan da ake baiwa jami'an shari'a domin gudanar da aikin su amma sai dai abin takaici wai a ce gwamnati ba ta iya samarwa hukumomin shari'a kayan aiki da suka dace domin su yi su a cikin yanayi mai kyau Shugabannin nan uku na haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula CCAC a takaice sun kammala rangadin su na ƙasa jiya da Marice da jihar Yamai. Shugabannin sun bayyana cewa rangadin nasu ya samu karbuwa. Manufarsa kuma shine waye kan al'umma dangane da dalilan su na kokowa da wasu matakai da ke kumshe cikin dokar kasafin kuɗi ta ƙasa ta 2018. Nuhu Muhammadu Arzika ɗaya daga su wato daga cikin shugabannin ƙungiyar farar hular ya yi muna ƙarin bayani. Mun euh, gamsu kwarai da sakamakon rangadin da muka yi a cikin dukkan tafiyar da inda muka zo. Al'ummomin ke shiryar da kansu su fito da biri domin tsayar da mu a garinsu. Har ya kai kai suke roƙonmu mu tsaya ko da minti guda ɗaya ne tare da su. Duk inda muka tsaya al'ummomin sun alkawalta ɗaukar niyya da sa kansu ga wannan fafutukar. Suna shirye ga tsunduma kai da wuya ga gurmazan da muke na amfanin jama'a. Don haka muna sa ran nau'in da za mu fitar nan gaba ga wannan koko kowa zai nuna abin a zo a gani ba ila shakka banda wa'anda ke fitowa wanga gami wasu da suka yi jinkiri za su fito tare da mu wasu garuruwa ma da ba su bi ba yanzu za su bin sau bisa kan wannan kokowa da ke wakana a cikin kasar mu domin mayar da hankalin gwamnati na ya komo ga nazarta muhimman babin babin da suka dace ga jagorancin demokaradiyya hanyar da al'ummar Nijar ta zaba da kanta da kuma ke rubuce tas kamar alkalamin zinari a cikin dans Fasarar kalmar Nuhu arzika kenan. Wakilinmu a ya aiko mana labarin cewa wasu 'yan cirani su 569 da aka tura su daga ƙasar Aljeri sun yi so a garin Agadas a larabar da ta gabata. Wannan tawagawa da ita ce ta 109 ta kumshi 'yan jihar Zandar su 431 da 'yan kasashen waje 43 hukumar ƙasa da ƙasa mai kula da 'yanci rani ce ke ɗaukar ɗawainiyar waɗannan 'yanci ranin yayin da aka soma kaiwar 'yan nijar a garuruwansu daban-daban kamar yadda wato majiyar tamu ta bayyana. annobar cutar kolera da ta a jihar borno da ke tarayyar najeriya tana ɗaukar hankali a jihar difa mai iyaka da borno kamar a agadas a difa hukumomi sun ɗauki matakai domin kaucewa yaɗuwar cutar Nuhu Muhammad Sule jami'in sadarwa a ma'aikatar lafiya ta jihar Difa ya yi wa lawan bukar wakilinmu na Difa ƙarin haske. La plupart de nos formations sanitaires. Mafi yawan gidajen likitocinmu sun samu cikakken labari da wuri kuma sun yi taka-tsantsan dangance da wannan lamari. Bayan samun labari ya dace a ɗauki matakan tace ruwan da muke amfani da su. A fuskar ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya da kuma ruwan da muke amfani da su mun ɗauki matakan da suka kamata. Mun gudanar da taron tattaunawa na canza yawo tsakanin abokanin hulɗarmu sun tabbatar muna za su dafa muna musamman da magungunan tsabtace ruwa kamar akwatab da dai sauransu da yawan kungiyoyi suna da magungunan yankin jihar difa yana daga cikin yankin da muka ɗauka da muhimmanci kuma mun baza jami'anmu duka inda ya kamata domin cinkarar duka wata annoba ko kuma bullar kolera departement ɗin tabara da ke jihar tawa yanki ne da ke ake gudanar da wato kiwon dabbobi sosai sai dai kuma cututtuka na kama dabbobin akai-akai. Daraktan ma'aikatar kiwo a yankin ya bayyana cewa kimanin dabbobi 6,500 ne cututtukan suka kama kusan 200 sun riga sun mutu. Shin wani irin cututtuka ne dabbobin ke kamuwa da su a Cintabaradan? Amsa ta bakin Isa Musa Tazar, daraktan ma'aikatar kiwo ta Cintabaradan a Hirashida da Alamin Washar. la Ana iya lissafawa da cutar clavele wadda muka ƙididdige gurbinta goma sha biyu a ranar 28 ga watan Ogista. Bisa cutar charbon bacteridaire gurbin inda cutar take hudu muka ƙididdige. Wajen cutar pleuropneumoni mai yaduwa mun ƙididdige gurbinta 111. Dukkan wa'annan cututtuka a ranar yau mun killace dukkan lamarin bayan aunin fafutukar da ma'aikatan namu suka yi a wuraren cututtuka ne da muka saba gani illa banda cutar pleuropneumoni wadda cuta ce da muka soma fuskanta 'yan shekarun nan biyu na baya mun kai ɗauki na kawar da cutar da kuma ɗaukin rigakafi damar bana ta kasance mai haske a kwanaki goma na karshen watan utu a jihar maradi mataimakin daraktan gidan gona na jihar maradi ya bayyana cewa idan aka samu aka ci gaba da samun ruwan sama har zuwa karshen watan september da muke ciki to za a samu albarkatun gona mai yawa sai mu saurari yakuba buda a hirar shi da wakilinmu na maradi muhammad mamman Nous avons différents niveaux stade de culture. Shimfiɗar albarkatun gona ta kasu babi-babi, soma da tashin iri da ke aunin kaso 4 bisa ɗari har zuwa fitar idan kanin hatsi da ke kaso uku bisa ɗari. A yanzu dai fuskar albarkatun na da fa'ida, sai dai kuma ana fuskantar shigar ƙwari wanda muka so mu gani tun sabkar damana zuwa yanzu a nan ko kuma a can inda ake ganin kwari iri-iri a jimilce dai damana na sabka daidai idan aka samu aka ciwo kan matsalolin kwarin nan kuma ruwan damana ya ci gaba da zuba har karshen watan satumba sakamakon amfanin albarkatun gona za ya samu kwatamcin fiye da kashi gomiya tara bisa ɗaya. La pluie continue jusqu'à fin septembre, notre production va au-delà de 90%. yanzu kuma sai filin wasanni yan wasan kwallon kafa da dama ne da suka hada da dan nijar daya aka bayyana cewa ba su cancanci shiga wani gwaji mai suna iran ba hukumar kwallon kafa ta afirka kaf ce ta bulo da wannan mataki kafin suma kwamfatar kwallon kafa na cancantar da shiga gasar cin kofin afirka na 'yan kasa da shekaru bakwai da zai gudana a kasar tanzani a shekarar 2019 kwamfatar cancantar da ke gudana yanzu haka a stade general sani kunce da kenan yamai isa yanfore mataimakin sakatare janaral na hukumar kwallon kafa ta niger ya bayyana cewa wannan gwaji na iran zai ba da damar wato sanin gaskiyar shekarun 'yan wasa Dokar tsarin gasa ya tanada kwana ɗaya zuwa biyu kamun a soma karan kowace tawagar kwallo ya waje ba ta yi lauran binciken ERM. Shi ERM bincike ne a cewar kwararrunsa mai ba da damar sanin a kwatance aunin shekarun da ke ga matasan. Kusan gasa ce ta 'yan ƙasa ga shekara goma sha bakwai. Akwai tsarin da aka girka kowace tawaga za ta biyo don ingantar da wannan bincike. Akan haka ne ai Nijar aka samu ɗan bugun kwallo guda da aka cire daga kwambalar haka ne a tawagogin wasu kasashen mafi samun irin hakan ita ce kasar benin da aka gano 'yan bugun kwallo goma cikin sha takwas da aka tantance shi yasa kasar benin ta kasance an fitar da ita a cikin gasar ba wanda za su kara yau da marece idan ko ɗaya bai samu cin nasara ba shine babbar sa'ar mina idan karshen ya zama an sa maki to yana kawo cikas a gare mu. sai kuma rahotonmu na musamman ma'aikatar lura da kuma dakile annobar cututtuka ta ƙasa da ke yamai ta bayyana cewa kawo ranar 6 ga watan Satumbar na 2018 mutane 2,600 ne suka kamu da cutar kolera a ƙasar Nijar yayin da 49 suka rasa rayukansu. Waɗannan marasa lafiya suna a gidajen asibiti na yankunan Madarunfa, garin Maraɗi, gidan da kuma wato Malgoro a Departama ɗin Gaya a cewar Dr. Isufu Jibo, shugaban sashen kula da dakile annoba sai mu saurare shi a yi rashi da da Adama Dokta kai ne shugaban sashen kai ɗauki ga allobar cututtuka a nan babbar harabar kula da sa ido da kai ɗauki. Ko za ku iya mana sharfi akan yadda halin cutar kwalera ta kasance a ƙasar Nijar? Muna a cikin yanayi na annoba kolera a cikin ƙasashe, ba wai Nijar kaɗai ba, saboda ƙasashen da ke zagaye da Nijar suna cikin annoba, kamar Najeriya duka yankunan da muke da iyaka da ita. A fuskar Nijar, annobar ta fara ne a gidan likita na Madarunfa a ranar goma sha biyar ga watan Jiye, inda daga nan muka ci gaba da samun bular cutar, amma tare da ƙoƙarin da muke yi a cikin yankin ana samun mutane da suke kamuwa amma ba kwarai ba. A jimillar ƙasa ga baki ɗaya mun samu mutane dubu biyu da ɗari biyar, mutane arba'in da tara ne suka rasa rayuwarsu, kamar gidan likita na madarun rumfa maraɗi gidan rumji da kuma gidan likita na gaya sai dai a gaya iyali ɗaya ne suka kamu tare da matakan da muka ɗoka da wuri abin bai yi kamari ba a shiyar marguru cikin gundumar gaya misalin cutar nawa kuka ƙididdige a can kuma mutum nawa suka mace an samu bullar annoba a malgoro ɗaya ga wata mutane 44 ne suka kamu a yanzu zuwa jiya mutane goma sha biyu ne suka rage a wajen sansanin a jiya ba mu samu da yawan waɗanda suka zo ba mutane 44 su ma tun lokacin da annobar ta bulla ne an samu rashi yankin difa na iyaka da najeriya kuma a maiduguri an gano wannan cutar wani irin matakai ne kuka ɗauka mun ɗauki yankin Difa a matsayi na gaba a fuskar kolera. Mun yi rigakafin kolera a Difa a shekara bakwai. Kuma a halin yanzu muna kafa-kafa, muna faɗakar da jama'a akan abin da yake yada annobar. Kuma mun samar da dabarori na zuwa gidaje na rarraba musu magunguna. Mukan saka magunguna a cikin ruwa da kuma ruwan da ake amfani da su. Dokta labaran Karshen labarin namu kenan na Maricen yau a madadin Nafisa Adamu da ta tsara shirin da kuma Isa Lawali da ya haɗa mana sauti Asmanu shi nake fatan a huta lafiya daga na studio Kalangu. Ku sauraron shirye shiryen studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na studio Kalangu ina so kuma ina yadawa.